PDP dai ta sanya naira miliyan 40 a matsayin kuɗin fam ɗin takarar shugaban ƙasa, miliyan 21 ga takarar gwamna, miliyan 3.500 takarar sanata, miliyan 2 da rabi ga 'yan majalisar wakilai, inda gaba ɗaya mukaman aka rage kashi 50 cikin 100 ga matasa daga shekara 25 zuwa 30. duk da haka shugaban na kasassu na jam'iyyar akilu abdullahi jigunu ya ce kuɗin sun wuce kimar da masu karamin karfi ga nagarta za su iya biya babu wani tanaji da aka yi barkasashe na rabi na kashi hamsin bisa ɗari a cikin fom ɗin kawai iyaka an ce ga kuɗin 'yan takarar fom ba ce a ga nan na kasasu abin da za su bada ba shi da muke tambaya ga uwan jami'a da kuma shugabannin jami'a da kuma shi board of trustee satawali jibrim shin na kasasu ba sa cikin kundin tsarin pdp ne ko kuwa a'a ba a yi da na nakasassun najeriya ne da muka zamanto kusan miliyan talatin a kasar nan Alhaji Abubakar Jibrin da ke jagorantar tawagar 'yan kasuwa daga arewa maso gabar ya ce sun ɗau matakin sayo a tiku fom ɗin ne don ƙarfafa masa gwiwar sake gwada takarar kamar yadda ya shekara ta da 2019. Shi al'amarinsa kullum yana cewa ya dogara da Allah idan ka dogara da Allah to ka gama. shi burinsa kullum shine shi ma ya bada irin nasa gudumawa yana da wani asa irin tunanin to amma na ya ce a jarraba shi shi kuma a gani insha Allah daga lokacin da hukumar zaɓe ta bada dama a fara campaign to insha Allah saboda mu kullum masu bin doka da oda ne akwai irin su newson wuke irin su gwamna aminu waziri tambuwal hmm. ah, irin su watakila hmm. babu ma ban yi tsammanin dariya zai sha kuna ciki ba hmm. duk suna gani ya kamata su ne za su yi wannan takarar shi al'amarin a teku abubakar yana ga allah ya bar wa lamarin sadaka yana ga allah in allah ya kaddara shi zai zama fani ima in bai kaddara ba haka ya so dan kwamitin amintattu na pdp sanata abdul ningi ya yi tsayin daka cewa har a wannan karo arewa ce za ta tsaye da dan takarar shugaban kasa a inuwar pdp don haka ne mafi zama adal adalci. Muna da tsarin karɓa-karɓa, to amma tsarin karɓa-karɓa mun yi shekara goma sha shida muna mulki PDP takwas. President Obasanjo ya yi ɗan ina ne, ɗan kudu. Shida Jonathan ya yi ɗan ina ne, ɗan kudu. Biyu Umaru Musa Yar'ado ya yi ɗan arewa. Mu bayi ne ko kuma mu ba mu sa abin da muke yi ba kenan. Idan ka ɗauko mulkin gaba ɗayansu shi Buhari zai takwas. Umar Musa yar aduwa in ka ɗau Najeriya ɗin ma a faifai ba tare da magana jama'iya ba ya yi biyu nawa kenan goma wancan ya yi takwas wancan ya yi shida sha nawa kenan sha hudu ka akwai ranar hudu so duk bata garin suna samun hanya ne daga cikin yan uwanmu yan arewa ba arewa bace a gabansu kuɗi ne a gabansu kuma kuɗi ba abu bane mai wanzuwa har abada gaba ɗaya hukumar zaɓe za ta karɓi sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu zuwa uku ga watan yuni sannan in allah ya kai mu biyar ga fabrairun baɗi a gudanar da zaben nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya.